Lura da yadda ƙasar Mauritania ke ci gaba da jan ƙafa wajen tabbatar da dokar haramta bauta, kamar yadda ta yi alkawali a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta saka wa hannu, ya sa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yanke shawarar cire ƙasar ta Mauritania daga sahun waɗanda ke cin moriyar tsarin agowa, wanne a ƙarƙashinsa ƙasashen Afirka ke shigar da kayan sayarwa ba tare da biyan haraji ba. matakin da sakataren kungiyar yaƙi da bauta a nan nishar alibuzu ya ce ya yi daidai ya kamata duk ƙasar da akwai harkar bauta na ɗauki matakai masu yauni bisa ga wannan fiske abubuwa ne wanda ƙungiyoyin duniya duk sun amince su da yaushe sun hana wannan abu ko sun ce a hukumta duk wanda yake aikata waɗannan abubuwa vraiment mu mun yi godiya kwarai da muka ji wannan abu ya faru a ƙasar mauritania da yar januwari ta yi nisa fiske abubuwan da ake yi can wajen abubuwa ne wanda ba su da kyawun gani kuma abubuwa ne wanda cikin abin da ake cima republic bai kamata a gansu ba. To amma maga takardar kungiyar 'yan kasuwar Nijar masu shigo da kaya daga ƙetare Sha'ibu Cambiano na ganin ya kamata hukumomin Amurka su daina haɗa laifin aikata bauta da sha'anin kasuwanci. harkan kasuwanci daban harkan na bauta kuma daban yake. Dan Mauritania an tabbata yana yi haka ba ta kyauta ba. To kasan kuma Amurka yana ta kokari eh, don kar a take hakkin dan Adam. Don shi na Mauritania na yi haka na ya daina. Saboda babu kasa da wanda yana yarda da wannan tunda eh, lokacin shi ya wuce. An karar da gwamnatin Mauritania rashin dacewar bauta wani abu ne da gwamnatin kasar ke kallon sa tamkar wani fito na fito da hukuma. kamar yadda a yanzu haka suke tsare da wani ɗan majalisar dokokin da ke yaƙi da irin wannan ɗabi'a to amma kungiyar timidiriya na ganin matakin na amurka zai iya kawo ƙarshen wannan al'amari iyo amurka ta ce haka nan ka san duk sun zo guda guda su faransa su alman su ingila ko ina zuwa za su yi don wannan abu ya yi tasiri kwarai ka san ko kasa duk wadda an ka yi mata kunkumin arziki na kasa kenan dole za su komo bisa gaskiya fiske abu ne wanda su da kan sun ɗauki matakai sun ce za su hanawa kenan ya kamata su hana shi yadda ya kamata a watan januwarin 2019 ne matakin na shugaba donald trump ke fara aiki wanda masana harkokin kasuwanci ke cewa zai iya haifar wa 'yan kasuwar Mauritania asarar kudaden shiga daga waje musamman waɗanda ke fitar da kayayyaki samfarin wannan ƙasa zuwa kasuwannin duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.